فسوف يحاسب حسابا يسيرا To da sannu Allah zai yi masa hisabi mai sauƙi za a bijiro masa da ayyukansa ba tare da an kama shi da laifinsa ba.